domin shigar al'ilmu zaruri ifafuta a ganin farko ngayi ade a zaruratul sinsiya ngayi na kai gobe da ilimin shi wa na waje jebe babu babu gutsun naira kuke da sai waje kasuwa na a ce dai a zaruratul a a جاي ما يوجد من الضرورة من الدين ما يوجد من الدين بالضرورة إن جزان كل نجا مسلمين أجا بكتورة إن جزان واجب كاتوان مثال يدو وغرب بنا أرامو صلى قلت واجب يو زان كل نجا نجيرا إيوا بتاكي مسلمين ولا أرامو لنا نجي قبو بوبا نجي نسونا نجي الضرورة الشرقية ما يوجد من الدين بالضرورة zanton da daga musulmi wani wasu ya fi juna in ji gafe wani makanta hatta awan zai kuma ƙur'ani bayan zanton da ke ga sallah kusa wajibi wa ya ramadan wajibi wa esuyen haji wajibi wa to in na ji sata in na ji wajibi ka su ji wata layana amma wawo rayuwa na waye ji da sace musulmi wani alawa da fi fiye fiye wuce wani zai yi ga al'ilmu zaruriya al'ilmu zaruri ina ke mu ce shi dabuwa inda ga sai wa wuza gai ga al'ilmu zaruri na da man zo gai ma da yaka annabari wa sillat in wuce ga sai wa shi nazarin ba ci tuba ko tsaye tuba ko wa dalili za tuba ne gai ga al'ilmu zaruri ina wato a wayan egan lafilosu a tare da wannan abu tawafin التواتر ngayi انزون دونا كتير زوان جشي وكو جماعي مسلمي تاكين كتير ولا غاي غا التواتر كمثال زنا مسلمين دون zina, musulmin don da biyo ga yana da wa e tun don da musulmin don ki ce haram ci wala ga ga alƙilmu zaruro in sai wa ji kasuwa en yi wani wa ba wani ya ta shiya musulmi shawar na zai ga alfil muzaruriya sai bangare bashe ilimin ga yi alfil mulmuktasar man ga wa'ammar ilmul muktasar sauwa almaukuku ana nabar wa distigla na isu da na tsanki bayani na genere al ilmul muktasar na ga ilimi na kewa wa zara e bayan gumba ce biyu e eh, shishisha ah, ceru ya. Ah. Faruwa ga ilimi na tore alfauku a tututa tiya ah, ala nazar e tiya eh, nazari jan wa istidlal bi dalili wasai al istidlal bi mana talabu dalil wajibin cike da littafi da wacce da ilimin shi gai ga al'ilmin muktasarwa wannan nazar huwa gai na mai sabin nazari jina ngai alfikru fi halin manzuru bi ngai wasai ete mas anana beki ci yake wa hukunci uzana ki hukunci ya al'amari kaza e zo shi shi wasai kiwo uzuri kaza na cin banda ki hukunci wa halal da kashe haram ilimi ne zazi bincike biki tsaye etiya mas'ala da ce wani manzuru sai ngai mas'ala na cicici yake wa hukunci uzana ilimin wuce ga riga al-ilmul muktasab ya ga man giga zandon do duji bincike fiya matsala kaza ina yi hukunci na zandon do sun duji bayani ki ke yi hukunci ne kaza ba matsala kaza na cikin zan zandon do duji bincike na wuga ke fiya e ga man jona wulobe ko zandon do duji istin ba qur'an da hadisi wuce bangare mu ji sai duna ji man ko ji to ilimin na wata wata ji bincike ji nazarin ji bincike littafi da wani wata ne ji zanen zai ga al'ilmul muktasar wani istidlal man ke ji fasara da yanayin istidlal nan ga yi tsada dalil dalilin wata ilimin don gona wa gaggawa ga hukunci tuba sai da dalili na sai da bincike ga manjina ga yi ga al'ilmul muktasar amma ilimi na wannan da hau daga cewa da littafiya cewa fi da man jijija wuce gai ga al'ilmu zaruriya ya ji fahimta ya rike na abokan da wasu sun zo da shara to muftasa bin na gama so ibana mai yake bisoya mai yake ya kantun da sai za ta fanya kasuwan Gaba tare man ce ci fasara yanayi da na إذا هو المنشد إلى المطلوب أن دندن يوزبه لو إيواتنا ليلة الدليلة لأنه علامة عليه إبنا علامة يو إتيا أكبر ada abin ka zana wata tun wadana kila wata yi tuwa wajen da biyu ya wadana e ya wuce dalilin zai murshi ina wuta ba ina masu lo bayan ɗaya wasu na. Sai wasu

ma'ana la ma'anar gawo ma la ma'anar gawo maana na su lawa gana ma'anar ni ni ya gubu ko ka gaba shi ga yayi azwanna ihtimalu amrayn ahaduhuma aqwa min al-akhar eh, ni amma ma'ana ga ni ni ne ya ga ga e eh, ba mai

intima da amrain ya guda da ba ku guda mutasawiyen ga ya yi wuro e ba ku laisa ahadu ma atwa minan al aha in don da baka da sha misali a ga mala ibrahim da ku ga njuo ku da ku kuma njuo wa tiya wone in don duwe ga ni ga ba ku in bodon da rashin bodon yin ga ni ga ba ku in da ga a shekwa ke في شيئين وذكر كجويتيا يغبو amma na sai ga agbonu ya rai waje kabo ya rai ne wata fiya ba shi wani da mu gire mu e ba ga da ke ga mu wadan gogo kai ba go ga rashin bodu mu ci to ga agbonu ina na ma na ku ba amma ne ba go go ka ga ne da ga wa kan e ba ne mu ba amma su su wajen taɓa shiga damuwa amma gwadon gugu kai ba a ba wa ga rashin gwadon wuce zuwa ne amma na sai ga ni ga wala ne le ga wa da masalatu ku da ku ne le ga wuce wa da masalatu ko ma ku da ku adde na ya kago ga doshi na wuce a shak amma na yi ba manya da jo e ba manya fitu jo je rike lojiya a shakku a الظن الوهم fata ga nuba a ci tuga ya aliyaki yaqin a ga yin yaqin shi ainiya ina ya zafi goro tugu wata kilo ke gida ana sai man fiki wujo al al-azwan al-shak al-wa'an ma nan yin wai da amma ba mai wuce wujo ya irike na da ban lube da E guba a wai dike da ke jibi amma ne gwa bu muka da baci amma a shek za ya na to deju da rashin deju ne gani ya ga gwa abde na ya a shek to ya zai manya hutu da jau amma ya zai ya la ngai taarifu ilmi usuli siki wa wabo fasaraya ilime usuli siki jande e huzi na No. now. Evliler neydi daha? Şimdi çeşit yönü. So, kafi zai furu na ke santun da ce bayan aljahado. Nau da yamman ga yanayi jahado don gayi tasawuru shai wala fahimta da ci gani yau umulu ce da ba da yin yana wai fani to man jiga jahilci haka sabu ba a dai aljahalul basit a madai aljahalul muraka ina yi ga aljahalul basit na ngayi aduwa ga yafiyo wani efoti ci ma na yau sallallahu alaihi wasallam wa ga wakiya أغاني واغان الجهل البسيط الجهل البسيط دي بصوتنا ابنا لا يعرف ويدري أنه لا يعرف متى مغومي دون متى متى مصوم تشوغا متى مغوميا راكبنا نجيغا الجهل البسيط أتى أبي أبي الجهل المركب مغاي أديوغا kwace ma na muhammadu sallallahu alaihi wasallam waga talata fi wale ina ilime wugwa na nufe ni ba ta ga ilime wugwa wa mai ke le ga oke wugwa ne ga wacce ya aga yi wa ga aljanul murassa la yari wala yadri annahu la yari wacce wa mace ce ga wacce ya da wuce manja jahilci ga ikpaguba ade aljahul basit idan yi da yake amma gomi da wuce yan da sauki amma aljahul mulakar idan yi da yake umarke biyo daga wuce ne har mai yaki wuce yaki kayan alaƙa da mai gomi ga ike to kin zo na gani da mai guba na shi a da to jahilci ya fi guba من في شارع يتيا الكسا كايا فيتو قلبي إلمي مدينة بيان مشاهي لكو أدا أغا إلمي أي مرو نجب بيدا أما أغا فيتو أي مرو كستان دو شكاوين نغا يدو دي تيا وكون تجين شريا غن بدليل وين نغا يدا فيتو أما إلمي أنزون دو واتي نكاوين سنا سنا أندو شو دي تيو ويبه إلمي ويدا yana yawon ruwan ilimi wani ya taimaka miki yawan waibin ilimi da wani amma fito wuce ina da alaƙa da ilimin addini na to mai wani iligo ya zumannai ko karin bayanin ka so ki bi shi da gyaran fiti man ga fasarar ilimin usulun fiqh تركه على سبيل الإجمال تركه على سبيل الإجمال أي ترك وصول الفكر إبا لجلات أصول الفكر هنا فترى أصول الفكر أي تركه أي ترك الفكر إخوة فكر نظرات على سبيل الإجمال إتيا كنغو كنغو وإن لا إرتدوا الإجمال ما يسوع يا التفصيل أنا يا جيكا كاين الإجمالي أبي بيتيا وبنوكو يجي مثال يا الإجمال غير الأمر المطلق يفيد الوجود ومن إذا بزلنا ويوبايا واجب وهذا النهي المطلق يفيد التحريم يوم نجابي ويوبايا حرم شيء وشيء qur'an ga wala taqrabu zina no ne mu bebe islata mu bebe ala islat wa je ki ha al amr al mutlaq yufidu al tahrim al nahy al mutlaq yufidu al tahrim al amr al mutlaq yufidu al wujuh nage ga al ijmal ilimin usul suki kaida mai wo hukunuku mai kiwya ya yi mai wajibi egwana jin wakwai wajibi bikin na da hukungi yi wajibi a usul fiki ya da nishiya fiki ma ta zama wuce usul fiki kaida mai daga yawa kuma ni da ga qur'ana mai ugwaya wajibi yan wani gabe islakan kuma da kari nan don da mai ugwaya haram ga yake wuce kaida na diga usul fiki وكيفية الاستدلال بها أشهد من يفتر أصول الفكر وجوزا كندني زكا ودليل وكا إتيا أكون تجارة وجوزا كندني زكا لدليل لسيا إتيا أكون تجارة لسان تقديم القاء على الآن ابن بها ألو على تكين أمو أصول الفكر لا توزا أكون تجارة مثال آية في القرآن الَّذِينَ يتوفون منكم وَيَتَرُونَ أزواجا يتربطنا بأنفسهن أربعة عشر وعشر أربعة أشهر وعشرة إذا جينا في السبا ساشيا مسلمين لونا حافظ يئدا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر أربعة ashhurin wa Ashera, so aguni be kugulu aya da suke bi ga wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna mun ga gina shi biyan wayna iddati mun ga zo kuna ga magina to ngole cewa wa hukuncin ne wana ya ba so da yin zagin don da ga su bana wa sai su sabuni ya kofuwe ina mai ga gaga izagi abekewa da idda wani gaza maji idda wani kirifo za to man na da ilimin usul suke na a jiga da abin istin ba cewa hukuncin na biyu a ga gaga aya ba so yi an izagi na yi biyan wani na hukunci ba so yi wani gaza da an etiyan zagi na ji ba a majewa na yabacin na rago wa hula sun kama da ajalu hunna an yi zuwa hamda hunna na a yi gaga gina shi bai wani hukunciya ya ce ba ku yi ba to ita ayan na za ta yi duna ali rabi allahu anu gani da ibnu abbas ma wuci kwanne na nufin ba da sallan ba ilimi ne yana ya ala kuma fasihu fi din wa alimu mutawi abdullahi bin abbas to wuce ko guba na aibe fahimce fahimta ya ce sahaba da ke na ba ita aya guba na ibn aya ga ibani ga zaga da juga tuba misali wani tubula ga tsanya jamagi kaya ne ga yo wato idda ibn ga wa ulatul ahmani ajalu hunna an yadana amlahum ibn idda an yadana amlahum ana ga da ibn abbas jambe imam ali radiyallahu anhu fahimta ga wujje kafa fayawa sai iduga bu sabuni be fofu yana so shi gana wago ebo jaje da wujje tsani mu shi magina muna ga idda ba sai wuga bu sabuni na shi a fahimta da wani kiyayen mai buna ga a dulu da idda wa je sun lobe ayaya ba su yi na ganza gina da su ko a su ba shi da gonan a sai da yin sabuni da fogoye na amma jimhurin sahabati a sha da ba bai fahimtar ne a ga ta tattu aswalan ajalai in zakin na da idda ni ni kuna dan lokpa da aswalan ajalai gogo a ke baga su wọn àmọ́jà sẹ́nu gúsọ́gúsù kó a àyìnà ìdáwọn àgbètì ní bàbá àmọ́ mọ̀túkà tó láàbùkọ̀ nana tó na yẹn ci wọ́n wai da idda. Wai da idda. ìdá jẹun mu ga misali zai ja jalibu bin mu mutum magi to mu ga yadda ya sọ́gúsà da ko kuwa febi kanga wato idda da amma fahimta yin sahaba na jikina ne yara ibn sahaba na jikina ai da dalili ne zargajin da tunai da su bai ato al'asulamiya in zage mutu a ya ebe wa jajiri mai bewa ebe mu jajiri wani da ko jin a zagin namari in zagin na zarki da ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi gun ga wa ku ba ka shi na ga ne ga in a shedu ga in ka sabon da ko sayyidina Ali bin Ibn Abbas ya to manyan usulul gada la qaida na shi kin da waji istilali jin aya bin aya bin ke wewa aya hadisi daga al-ma'u min al-ma asiri ba ku janaba sai mu mani ga ke be etiki bo اتذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل aka ke yi ta guba ya fi guba ya ba yi da yin zaki ga ka dan yi dojo riwayar da shi ga iza jira sabai na shawabi al arba fakad wajaba al ghusl aka ke zaba girga to ba ya yi shawabi al arba yi wai ke fa fakad wajaba al ghusl no ba da wajibi hadis ma da ban da shoga no ba da wajibi sai mu wani gaskiya maya usul da da wuyo Aga ga ga farko na bida wa kuje na ba sai muhammani ga tiyana a zan wuce manzo hukunci wani a tiyana bai na su bida su mawai ga za masar kaisa da kaidana fakar waje balgo wa in lam yanzu e wani matsala na sabani zo su sahaba da ya ciwo na na yi shabe wuya e wani bai jizo musulunci farko na e wata sauki na tiyana da tsoro da notiya sai mani ga tiyana amma fatawa na aisha bin laya ne gocin da baga don muhajiru na dan da ansar yake mas'ala nan to mas'ala irin na diga mai usulu shi aja wa dalili za a taga biyu warwarewa aja ga bi wa wa usul fiqh ke koji na ilimin ya usul fiqh wai ga ga tubana manya da biyu yi ga asamul kalam gangana ya gangana alkalam waka tafi tafi mini wugo ade al'amru amade annayu amade al'an amade al'ad amade al-mujmal amade al-mubayyan ade al-zahir ade al-mu'awwad ade al-af'al ade an-nafi ade mansub irin ne da misali ne bani wal ijma ade al-akhbar yi bangare a hadisi mu ngama usul je ga al-akhbar ake da alkiya ade alhadru amade alibahatu amade tartibul adilla ade sifatul mufti Za ya zaya fatawana matai kitu goyin tuta tugo wal mustaqi zo tollo ga dishi ba mun bona hali kitu goyin tuta tugo wa kamul mujtahidin ya hukunci yanzu zo soyi mujtahiduna eh la hukunci kiyan amma a ga zanai mujtahid mujtahid wa ke kwaguba ade mujtahid na tsohon tsoyon zai ji bincike littafi ya manci kin man kaza ba kin man kaza ba mu shiga ke da zamani ibo ba ko musamman kin yayi Nigeria mai fata manci sarawi mai mujtai amma ainihin mu da mai fa ilimin usul fiqh wana mu ga yin la hukunci litiyana ete na wajil mas'ala wa runa litiyana e dubi istinbat ya hukunci daga Qur'ani dan da hadisi ko da kiyasi ko ete ijma'u ko ete maslahatul munsalaja gambe mazahatul mu'tabara ji Allah ka wayi da na ja lokin zan na ga ga ainiya mu ji sai do gayi man bazala juhdahu li idraki hukmi shar'i be ban be ti ulla ti hukunci ya shari'a zan na ga ga mu sai da ilimiya usul fiqi go inji be ban da ka tu go la da man na ba ki man na da ki man na da inji da mu ce sabi mu ji sai ne man ko ne la fa tawakkiya yin matsala wani cikin ya zamanin gurbe a shaja wa hukunci a ga hukunci matsala ta zana cikin da haramuro gwada lili aya ta zan ko mustahaburo ko wuro, ko mu ba man wuce kun na jirgin babe mujtai biyu to mutsai na ji man na ji a kasu ba fata na littafin na da ji bayani yayi to yin tsakani shi benin na ga littafiya manyan usul ji fata a ijima'u gaskiya ina ji maya bi ba zatu ba ninni are shi be ni na ke dem dem ne ne daga etiya usul fiki wana en shi be ni ga ilimi ya usul fiki ko ko na dai gobe ba ni rana daga cikin asamul kalamu al'amru wan nahi fefe arbi asamul mustahidine wa arba ya shi be ni ni su mai usuli ba ta da sabi ya ce hukuncin na da ke ga a jidai ne ga usule gaga ita bona to wa billahi yayi ninnin gaskiya bayani jo to e baya revision na mawaga ijin fa'ina da lokaci na idan ya wata ya ce zaɓi e gandina iskiyar sashen shaban ya kuyi karin bayani jikiwo wani ilimin na ilimin wata fi in zo ilimi wani zokara mai sai za na hankali na zai daga jini daga kafin cikin kwanar kusurwa kuma to kafin ibi da ya gona zai da kifani ta yi rike tsakaniya fitowa gani da ilimi ko daga fitowa fa kullu fiqi ilmun a da ga ilimi ya fi da na ilimin yau amma walai sa ilimi ilmi an, amma wata ilimin don da yi fiqwa ilimin makaliki ba mu ilimi ya fiqwa ita fahimta ko amma fiqo min ya ilimin guda wato kai da musu kuwa kullu fiqin ilimi a da ga ilimin ya fiqo da na ga ilimin ya ga gaisen shari'a na ilimin yau وليس كل فقه وليس كل علم فقها أبو بفقه وندن دلائي إلمي صعب إلمي بفقه هذا إلمي بينها بندر يندو تقول ولمن يا إلمي إلمي أهم من الفقه مجرد فقه ولنجو تقول ولمن يا إلمي ابن الفقه وغير معرفة الأركان الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ابن غير كل يوم ɗan dundu ne ga gaga hukunci shari'a ga gafi wani etiye tuwara an yi wa sallah an yi wa da an yi wa ya yasu yaunan na gai ga kiwo amma ilimi nke mai gashi en dundu a ta ilimi suna a rayuwa da ilimi bismillah na na kullum na zama ilmu daruri ko eh to ilmu doruri, wa ga buta amani sami ne ni ga man labe ayo nganya al aqwas al khamsa five sciences eh tuba eh gintara gani be e fa'ina ta fashi five sciences din nga man labe ayo amma ilimin doruri, ki ga ilimin daruri nga ilimin wuzi ga sai wajibin cike tuba kowa dalili tsaya misali wa wani ga ga yasiya talbai ga bana yana da wani wani da cewa ana ke lissafi shiga zai da bana nai zauna to na dai ga ilimin zarura to ruwa ma dai wajen na je ba ni ba sai hawa sulhanso ko wani ga ko wani wuri ta mutanya ga bana ko wani fahimta ko to ilimin zaruri da wani bangare hawa so a ce da ilimin zaruri bangaren shari'a ke sallah ku sun ga na musulmin don don ne jira yi wani tashi musulmi da wani su da jikin ka su da jikin ba bai ma fiya da musulmi shi na o jawo da sallah ku sun wajibi ro azumi da ramadan wajibi ro eto haji wajibi ro bogo darura tu shafiya na wala man ja ga waga ma yula min ad-din bi darura ina ja cewo kini jibo addini wa bi darura ina bi mare en yuwa je ban don don ko ta ciya musulmi jona ake zaɓe a ke kuna ezo ga ezo ke a babu wani tashe musulmi yau ina muke za a ramu ya zama na wanzu wani ake tashe musulmi yau yau ga ya wani sai da wali cewa wani dana ganda sadaki in na jisa ta bai ga al'ilmu doruro na jigai ga doruratu shari'a bangare shari'a da wani eh juyo na da dusana ko ga wuce za a ga muhammadu su shi ko kuya nawa ne ga mana guda da tafi musulmi jau zaruru wa na wajibi juna ilimi wa wuce ga sai wajibi bincike ki wa dalilin ta yawa a ai mu ro na gu mu kenan ai wala tawasu ro ene wani tula wa ji dawla da lokin ne ila tawasu ro ngama abu qur'an jo qur'an tawasul abu jo a hadis gasa ta a adina gobe te tawasul na amana gina gobe ce a hada wani. a hada wa ke buta ade gari ade aziz ade mashhur ngai garib hadisi na zai ni gobe ba a zai ni ke kafa ba wasu na ke hadisi yan inna mana amma da niyya sun a ta ga aziz zai na zagu ba ba a biyo zagu ba ke kafa ba wasu wani ke zo mashirin mashirun wuce zagu ta legoro a masu adadi ya tawasu na adadi ya tawasu man shiga daga guwo hadisi na zagu gobe ko na shi ko na shi ta son ngai ta wasu ra ina jama'a shi wai wani sai jama'a shi bai ne wani galamai hadisi ya ga hadisi da ya tawasu أما رواه جماعة يستحيل في الآية أن يتواصوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس أن ينجم ما جبه nuga so ya an ya na ga zanna jami ku ete gama na gama na fa ga ni wa jiye ba ala masu gai na bi gana, ko na na bi na gai ga tawasu ina yin la manana. ina ina ga manana so mun bi alaka kan da tawakkul tawakkul ai daruri ina mi sai zan don da yau ade du tona inde na du tona to bangare ta to ngai akliya darura to akliya eh ji bi an kale wasu alawu an kale wasu ga yau an kale wasu a duk istisna na su da fe na sabe tuba ke misali haya daga su da yau kun da shay bi amr rabbiha ajijin wanda ci jalaka qur'ani ga yi ga adde na kya jalaka na bi amri rabbiha da ne ya soci ai ke fela ta fi jirman da shi ne an ba na jigo Wa wannan wayan dongo da alaka lole an kali wa ga wayan dongo na ga nan wayan da take cikin bona a da sama gani da kinya ibn adam na da ne to lole an kali wa ta na yi aure to dorura to aqliya dana eh da ba an kali wa ta ga ba an yi so ake kusa da ilmu daruri gane da wani sai za da yi ɗaga biyu tsare kusa ilmu muktasar al-ilmu al-muktasar mu yi kuzo ya al-ilmu al-daruri musamman wadda ki tari bude definition so da ya kyau jike ne ba kawai al'ilmu daruri gai ma lam yaka annabar wasillan ilimi na wasu wuce ga binciken da wata wajen kowa dalili waza ya gai je na wani da su ba wani wa kawai ko wasu sai faru wuna. al'ilmu muktasar wuce al-mawqufu ala an-nazar wal-istidlal ilimi wani za a sai wata ya bincike wani wata ya dalili wani ke zo ke waji ne sallah ke nan yau ne yin rote waji kafin a ci gora wani tafin ilimin na shi wai muftakan ne wa wata ne wato je wata yi na tare da dalili shi inda ilimi na wale ne ya kwato kowane zan don dole. ló fẹ́ sálàyé ẹgbẹ́ ti kàtúndé anáwó rẹ̀ wá. mùsàtàbọ̀ rẹ̀ Níbi tẹ̀lé ọ̀rìn Ojú fẹ̀yìn Náà. Náà. نعم نعم يرجع الأسبوع eto ẹnu ní òye wúta ní nga yìí ní tó máa ń bèbè uba na ibe tun rana da man gari ga enayi aljahalu na ga yi tasawuru shay ala fi ma huwa fihi fil waqi wanda to na ga ni ruwa umulu ba bai tie na wai ga ga wani na wo ga annabi ko za ma e ko ya talata fe ala bari ba ya chalike ni ba ma na ga yi ga jahala to misali guba ne idan na na nini ni huwa gama yin rifalo ngai aljahalul murakkabo bici gade aljahalul basit amma dai aljahalul murakkab aljahalul basit ngai wote ya ajin waga waga wote yawa yi basit lamar yawa dai sauki aljahalul murakkab ngai wote wa maga wote ngai wote ma na bewa sallallahu alaihi wasallam waga talata ilimi ma wugwa ya talata litini ya tara ilimi wugwa wuce yi ga yi ina man bebe ya ina wala in do ci wala da ga mu ga da haci ma to ya murakkab sun naga man ya rifalo ba ya murakkab to ga man ya rifalo ba eh fasara ya man to ga da ya murakkab to da wannan ina man ya fa eh, ya murakkab wannan ngai wala yawa na ga ni gura alamari moloce a ci guri ba ya ba ci tsora manye ba da murakkab ya wuce wa ga jahil ta ce ba ba a dai murakka a ma dai arjal basit ni ga saman de be ngai eduke amma oluce anya ina mai fa edu ina oluba wa ta kada an da wuce mai le wele ga gana tun ga da ko wele da na ga ide na ga ga ajjan murakkab nga mai ba ta tubo nga mai ba ta tubo na e na na tarihiya na'am تاريخها الفتنة نظام تعطيل الحقوق وتعطيل الحقوق بشغل ما يضع الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. جاي من الفقه هنا وغاي إبا ما يقول جولا معرفة الأحكام الشرعية ẹ̀rù gbẹ̀gbẹ̀ ẹran okùn ṣẹ̀ríà alẹ́bí na ojú sọ̀rọ̀ ipò ààrẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ajú rẹ̀ àti ìjìyà yanzuba yanzuba na mọ́tò ya sanu dáyé yanzuba an shiga wannan da ya ba bi ta fi mun ba a'a wannan isin ba hukunci wannan tiya da kita cewa mas'ala tiya ga dawa waye e ba ilimi na jokuye kana wajen lura gani biyu wallau ta sun wajo ka kayan aro zo na ukun cewa ya na gaye al-ibtihadu zan naga mai ga al Nga ngama za ga wa a jin faqiwa sai wa yi usuliyun sai ga ce usuliyo kan ga waye mai fiqo mai fiqo shi fata ilimin nan ina ga yau na kiwe ne ngama la karta tuwe kiya fiqo amma waye ma ya fitowo wa gane ilimi ya usul ma ngai wada ya mukalli mukalli zai lada manjiya yan dubu ko yi ne ta tafi wai na anime iya ga anime risala ga anime ga wa ake mukalli ebe na hukuncin don da tsayawa kila wuce ga ki wa wuce wa ake da mutum sai ya zuke cikin hukunci da shari'a allati tariquha al-istihad na to mai na tuna yanzu ba ke istihad don gayi badlul juhd li idraki hukmi shar'iyyin ezu juwana etu wazaya hukuncin shari'a mun ci ko da fata idan daga ba rayuwa masala da ya ta bincike sai dai na ji sauki a man kan da shi waga ya mutu waga ya na kawaje lokaci ji bincike na hukuncin da suke a ɗaya yayin man na gashi ga na walawo ita ya zarura amma ga da cikin wannan man yana da matsayi mutai sai laga man da ya dubu jana sai yi wa bincike mu su ji bincike ga duka a cikin lawakon cube mu ga na su ga man da ci jana sai mu ga da hukunci ya fita shi sai yi ga ga gane yanzu to zai fi da ba inda shekun sai mi gane da kan da ya da laga ibnu taymiya ibnu yanzu wannan hakukin da kafina lokacin na laje wata bincike ta matsalar da suna jiya da kowane hada na da mai gwaro shi na jaye wata san da kafina hada za idan da da guja ga wani jikan da shi amma wata da matsayi na dole matsala ya kan dole waga wajen su da kokoro wani ya da ilimin wani wajen da hukunci wajen da man da shi na hukanin shi wani ta wala da da hukunci haka hukunci ya ga wani jikan to daga ga fasarai al-sahih gani da al-batili al-sahih man ji bayani ga ne sahih na ngai ma yata'alla fi an-nuqul wa yuqtadu bihi ngai en don dona e bukata al-nuqul ngali ene ugwa be ko ta tabbata wa yusatu bi ama amma ko mutu gwada ha je ka bukata ga be be ko mutu ba shi gaya wa sallah jo ba to da lokacin no ne sallah wannan ke a je bukata na mu ya sallah na wuda dai ga asabiyo ko ji sallah wani je mi wa ji wani wa ji sallah da no ya fa go wani ya no ne sallah wa de ma ku na dai ga sahiyo to na ci man gyara ya ce na fargaya al-nuqud na gambe ne ta dubi da yi ne to man shiga al-nuqud wai ga da ga ya hukunci mu'amala ta ya har kai wuce shi na da ni kawai ke ya wuce na ya fa, in na shiga bai ji amfani da nuqud ne amma bayan itida da to bangaren ibada ga bai ji amfani da lafazin shi na ẹni ìbáadá lọ́gá sádúnà ájàgá máa yóò sọ́tò bí Àìsìdá ina sábẹ́ bá ìbáadá rẹ̀. Àmá ẹgbẹ́ ẹ̀wò tẹ̀jọ́ òkú bẹ́ẹ̀ lọ. Àmá mẹ́yìn ń la a ìwòkè bá. Tó wàá dà bí sáfì ń tọ́jú ìyá àti ìyá rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà. Ẹ̀lú lọ na Bangare mu'amala dan bai ku ku shi ne da fanko ta da ta ta da wani yau da da amfani a bangare mu ku bangaren ɗinki na bangare bangaren ki ibada da na ke da na gyara gwagwa a tsari ga ya tuna gwagwaza wani a da bukata ga wayan wacce da sharatu wa ku ya tuna wa loruku ni uja haku mi sharatu uja haku mi nan wajibi uja haku mi ga yi ga a na mai batil ko alfatil nan yi na tolo sharatu uji gumiya nan. Ke misali aya ga wailun lil musallina الذين وعن صلاتهم ساهون dole mun ji fasara ai alladina wa an salatin sahu na ji so ki ga a azaba na azan gayi zai ji ke ki sallah ake rukuni ujiya ake shirya ki ujiya ko zai ta yayi ke ji mutu da lokaci ba na zan na ji ga so ce babe alladina wa an salatin sahu ne wuwa ga sallah ki ya da sallah ki ya zai je ki sallah a da rike rukunin ja a da rike juja, a ke jimu da lokaci ba a sharafi juji ce yana ita hannu na koci ga egipti a zago lokaci tabbato ya na ga yi ga afani wa e kun don ga na sharafi wa gumi na a yi ga afani e kun don ga na sharafi gumi a wata da wasu dushi ya na a yi ga albaku ko alfafi wajen fahimta ko? na eh na'am wasan wakiyo eh okay أقينا جيدا الحواس الخمسة له نقول كيفاش تنكي تيربو كيف يو سايد نوغا سايد سونيكو سوين أسامو كمبا غو سوين غو البصر بعيد الشم إكا مثال غير شمامتو شمامتو رايحة كريهة من وقتها azan kun ci ya emeni te wannan kun ci ya bele da babalato da wako hata ga hasawato mu ci dai ena to jama'i ate fati wala zan kun do yo gani e kaza e ke lai ni ba ba e ke lai ni ba

نعم عليكم السلام نعم Gaine na alama huwa wato waga eh kaza an yi wuyo umuri ta ci a kuma ga zai shugaban kasa Najeriya ba wato kafiri na sabonai dole ga kike wato na wato ga Jonathan Kishona oyi kiyo ilimi ebo na acha azu ba nga ta yi ga ilimi waje cikin ya umoyi fiya a shiga su duci waje cikin ya umoru ta tudo ba zai jari so waje da wazo wace a muje fi a kika ya anyway na ba bin shugaban kasa waga yi raduwa ga tagwai na yau da yake wuce yi kiwa jebu wuce ja yi wuce da wani wuce ja yi no murata waje fahimta ko على ما a عليه على ما bụ? فيكم eh alama wa bi mana ni gongo to ga da je ha baba eh bikin kin ji bar ne wayo shi wato kan ta mana ni go eh ru je e tia e di do de a tra ke lamari ka zai na waga ni yo a ce ga a ga ilimi e ti ugo ken do doctor shi da na wuji bayani ci yi tiya fanni ugo wani a ci ga yi ilimi e fanni ya alamari ka za ga yi ilimi ko ga idraku shay alama ne wanda ci ken do alama ken do ka na ilimin wani layin ka masarar inda ga ya tafi kawai ya zama da alaihi sallallahu alaihi sallama ga idza mata bunu adam in qata amalo illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntaqu bi su ji ga ilimin addini kawai ya na kira ka ga na bibe ne hatta ilimin nawa za wuza sai da su ko biwen imtizalan wa diladin kawai su kabarola da bai sun ibn na kira na bibe ne aw ilmin ko ilimi yana da amfani da fatan ilimin na bisin yawa ilimin ilimin don da wace na wajen ya yi ba ta zuwa wai bai amfani bai gaba ya shigo ya soso yana da ilimin gwafe ga fikiu fikiu yi ina shafi hukunci a ɗin shi kawai nan a zama ya fikiu yau ai manyan wani ke hukunci a ɗin shi amma man da yi da ilimin inda da yake za a ji kawai a ilimin za a ne juya na mai da ilimi wani ya ce wani an niyya yau mai ya tsaya na wai da ilimi wanda da za a ga ilimi na ne kawai yana ɗauke da da ilimi na yanzu da wata man ga ya ga ilimi ce ba لا لا لا لا لا Yeah.